اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو شرين لشدة دوات إن شاء بيو ذو الحج هجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دبو إيد تليه تدا أربعين لشدة الله تبارك وتعالى مكيرو كني من داشي da muwafaƙa na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. قوله تعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون آية تقص صفة مؤمنين a cikin tsoron mummunai mumini ko mummunai su ne waɗannan da ainihin ra'una su ne masu kiyaye li cikin amanoninsu duk da aka su da alƙawullansu sun yi alƙawari za su yi kaza sukan kiyaye su ga san aikata kaza to wannan shi ne fifinsu ta ko kuma dai aya ta takwas sai mutum ya duba kansa biyu ne abu amana alkawali da dan bambanci kaɗan amma dai an tashi kusan dai a ce masa a da b ne ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن من صفات المؤمنين daga cikin siffofin mummunai al-muflihi da masu rabauta al-warisin al masu gadon firdosi wanda za a ba su firdosi kamar gado da dukiyar ba dukiyar da kake cin ta hankalin ka kwance irin dukiyar gado saboda mai dukiyar nan sai da ka haƙara mai ka binne shi dauki hular sa kasa ba ran da zai dawo ce wa ice ka dauka min hular sa ka ɗauka kasa tsakaninka da kalmin da zai kallo amma ka tabbatar da ka haƙa rami ka binne kullum sa a kwance a yi abin da ke so da su ya riga ya tafi sai sa dukiya ko ciniki aka yi kana ma tsarkace lafasa ciniki da Allah mai kayan ya dawo da kashi an cece ni don haka da kaza kaza ni ban saya ba wani ki shi dauki ba da ni da to ni na riga na kashe kudin sai ka jira in san da kayan ba ku kudin amma gado a ba ran da zai dawo kuma in ma da sauran wani abu sai an je kan lahira to wannan za a ba su aljanna tamkar wani gado a mallaka mallakan gado ya fi dukkan mallaka mallakuwa annahum fara'una li amanatihim su nan masu tsarewa ne da amanonin da aka ba su wa ahadihim kuma an suka ma alkawali za su cika mata ba maganan a cika alkawalin ka ce maslaha ina maslaha ka ce mana ina maslaha ka yi abin da kake so ta dukiyar wani in za ka yi maslaha yi da dukiyarka sai kai maslaha da dukiyar ka wannan taka ce ka mallake ta amma ba ka maslaha da dukiyar wani in kuma ma kace ba haka ba ga kanan ga duniya lahirin duk wanda suka tafi dukiya suna maslaha suna maslaha ma'ana sai ka ga yadda suke karewa ka dubi ma'aikatan gwamnati ta bayan ta kowa zuwa ƙarshen aikinsa inda man rahimahumullahu a ƙarshe za ga an yi wa da da kuɗi an yi wa da da kuɗi amma in aka ce maka gobe za ka tafi gida to in hankalinka ya yi miliyan kawa watsi ka rasa inda za ka kamu to dole abin da ke fi ne gaskiya da gaskiya shi ne kake shirye ko ya shi ta kwari ji menene ba ka shi kayan wani ba ba a nan ba har lahira mu je من يتخشي بقى ايه كنت ده مجد الله ايه مش كده من الله شيء كافم تكده ما ده حقا من الله اي محافظون على الامانات ما سترى امانولي والعقود والأمانة تشمل كل ما استودعك الله أمانة تتلو tun daga kalmar tattarwa abubuwan da Allah ya baka ajiyar ta amma ka akwai ajiya akwai jawariho saba'a kuma ya ajiya ne ido kunne harshe hannuwa ciki farji kafafuwa duk kowace nan za a mahaifar biya kansu ko inene ne a wa'ina akwai hukunci biyar a kai tsara kuma tsara akwai wajibi misalin mu dauki guda ta akwai abin da wajibi ne ka faɗi harshe akwai abin da mandubi ne ka yi magana akwai abin da wannan kai ne dole za ka karanta abubuwan duniya kam in abu ya zo ma sai za ka yi isa karatu dole ne wani ba zai yi wani karatu ba mu ba za mu yi karatu ba ma za mu yi tambayi malamai nan ku za ku bata shi malamin ya san dukan malamin nan naka da kake ji shi ma wa ma wuce min al illa qalilan to rayuwar duniyan ku gaba ɗaya ke neman ilimi sakanan akwai maganan da wajibi ne ta yi idan ba ka ba Allah sai ma shari'a sai hukunta ka akwai maganan mandubi ne ta yi akwai maganan da mubahi ne in ka ga dama ka sa baki in ka ga dama ka cire baki ka idan ka sa baki da kyakkyawan niyya Allah zai rubuta maka lada in ba ka sa da kyakkyawan niyya ba ka da dai lada ka da alaki mu mubahi ne ɗaya ɓangaren akwai maganan da yake haramun da ka faɗi haramun ne kai magana akan wannan abu ka je ka yi tabbas Allah zai ya hukunta ka duniyar ka da lahira akwai abin da ke makaruhe ne ka faɗi shi nan sun cika biyar ah, wajibi mandubi mubahi shi kenan sai haramu makaruhi a kan waɗannan gaɓaɓuwa guda bakwai ko biyar sau bakwai hmm? talatin da biyar to wannan a jikin ka kana da hukuncin abin da Allah ya ɗora maka ce yayi talatin da biyar kuma sannan wa'annan ba wai za ka karanta a'a dole duniyan ne za ka karanta gaba ki ɗanta a wannan abin ya taso dole ka kashe zuciyarka ka duba ma kalan ne a kan sai za ka yi magana hi isa duniya hankali bai saurin tsora magana wanda kana gaya masa ita kaza ne ka san wannan bai da hankali amma sai dai a ce hulɗa da shi sun da su suka fi yawa suka ci gaba da hulɗa da shi a haka da su suka fi yawa daga waɗanda za su yi tunani kafin su yi magana amma dole ka kalli abin kai masa kallo biyar a kan abin saboda karanta ina za ka yi magana in ka ga ba ka da haƙi ba ka da kaza sai ka ja bakin ka kai shuru to kuwa ai ka ga wannan kusan karatun kikihu za a ce masa ko da an ce fikihu abu sai zama duhu sanin hukuncin halal na kwa haram a komai ina ta so za ka lashe faru ya ya abun da za ka sa baki ne idan ka sa baki a wanda matsayin za ka sa baki la ya hillu laka an safa al'ayya fi'ilin hatta ta'alama hukumar lahi fihi dole ka kuma haram ne ka aikata shi a matsayin ka aikata haram wannan maganar haram ne amma to zan faɗi sai eh, ka faɗi haka daga nan kana ɗarɗar amma dai ka yi ganganci ko ya zama ta ɓace ta ɓace ƙarfi abu a kafa bararai ne to sai ya zama haka kuma nan in ka yi hawa amma dai lamarin duniyar nan kafinta ya kamata duk inda za ka motsa mai Allah ya ce ko mai Allah ya hana a ciki idan ya ce a matsayin wannan umarni za a bi a matsayin wajibi ko a matsayin mandubi ko a matsayin mubahi wannan abu gashi Allah ya hana shi ba zan yi shi ba to ko a wanne matsayi a matsayin haram ne yinsa ko kuwa a matsayin yinsa makaruhi ne to haka ta dole kai ta karanta hukunci hukunci kai ta kanda za ka jin ana bagana wani hukunci sai da ina ruwanka da shi zai zo wata rana wata rana sai ka tsinki kanka a tsakiya kamar yara ba in ana karatu kusa ganin kamar babu komai babu ko dan gaba ko na wurin manya-manyan abubuwan da kuke gani na ruwanku wannan ga gasuwa ne gasuwa ne a ji a samu suwa ne ai wani na wannan ba sai a samu suwa ne ba to wata rana za ka nemi wani babu suwa ne da suwa ne babu kai na a wurin ka wayi gari ka dinga fatawa da jahilce ka halaka ka halaka a cewa aka ce ban dama da haka ake karar da malamai da mutuwa ilimi ke karar malam wanda ya mutu malam wanda ya mutu malam wanda ya mutu su malam wanda su mutu wane ne su mutu sai a waye gari ba malamai sai jahilai jahilai kullum ku sani ba fa wanda bai iya haɗa baki ne ba jahili wannan fikihu sai ka zauna mafa ba dama ka yi nazari ka yi fikihu da nazari sai kalmomin ma min ka kalla Kada maka yaki da nazarin da ka zauna gaban malami ka yi hidima ta shekara Kala kalaba shi daga nan in ka warware to kana iya tafiya har san shi sosai to za ka tafi da nadama ne akwai abin da ban iya ba yawa amma wace ya iya larabci ta ko hadisin da zai burki kuma ya karanta a yi kwai a yi ihe da za a yi a watsai, daga na ci gaba da cin kalliyarsa ta daga nan sai a ɗauki shugabanni jahilai a addini ba jahilai a karatu ba karantawa sun iya karantawa amma a aiki a addini jahilai ne jahilai a addini a tambaye su su dinga fatawa a dinga a su dinga ausa fatawoyi su halaka su halakar sai za ta haka nan wayannan abubuwa suke shi ne aka ce wannan amana sai ko nan aka bata aika isa shi ne aka ce tashmilu wal amanatu tashmilu kulla mastau da aka Allah babban da haka kama na ko tsari ka je ka yi aure ka ga isa da aka Allah hadihi al-mar'a aka kwaye shi sannan kana nan kuna zaune ko biyu sai ta haihu ta san aiki a karu idan ba a yi sa a ba tare kuke tana kana son ƙauye tana son binne, kaga nan ma ba za ku shirya ba ai ta fama ƴaƴansa ta so su ma haka nan ma ta ta fama kai in haka ne ya lalle da rayuwa tana cikin kabar mutum na cikin kabaru ina cikin masifa a wannan gidan masifa dai mai suna masifa sai dai wanda bai sani ba har ya iya yin dariya har ya iya walwala har ya iya shiga jama'a gaggaita a hira har ya iya yin kaza har ya iya yin kaza amma kallo ya tafi da ke gaban ka ce mm, nan ya gagara ban iya yin sa ba gaskiya nan ma ya gagara ban iya yin sa ba nan ma ba daidai yake tafiya min ba wannan ma ba daidai yake tafiya min ba ai sai dai a dinga gaisawa ana ya Ka yi dariyan dole za ka yi murmushi amma da za ka lura da fiska mutum ba murmushi yana kake masa yaƙi kana murmushi wa mutum haƙorin ka sun fito kana murmushi da shi amma ke kake yi yaƙe ne mun an lura da kai da abin da ke damuwa ne sha'a mun faru da shi muna wasa amma na ce masa kaza ana ishe kai yaƙe a kallon shi da kyau yaƙe ke ba ina magana ne irin magana ta al'ada ba yana magana da cikin yake ga matan ga yaya ƙarshe har da jikoki tun da wannan jikoki kana yake cewa wannan su tsara gaba wannan su ƙi ka samu sauƙi da gari kuma ku wurin uwanku hakkinsa ne ba gama wannan ba sai ga wajen mu'amaloli kuma nan ma tsakaninka da inda kake neman abinci shi kuma fa shi ma dole a nan akwai amanoni don haka shi isa aka ce ilimin da ifi dukkan ilimi gaba ɗaya a ilimin ilimin fikiru ilimin shari'a don shi ne wannan zai iya tafiya a raba tsirafin yana ɗan gani yana ɗan gani za a iya ɗaga kaza ya ce kai wannan akwai matsala wannan yana jin na binciko mana sai na yi kaza amma wancan wanda da ke ilimin fito in ma ya yi karatu da luga ne haka yake yiwa bandan bandan bandan bandan ba abin da bi shi ya kace abu ya tafi ma ko bai ya kace abu ya tafi ko kai magana ba ba malamin addini bane ba normaler in kuma ka je ka kara ta da ta hakiki kama wannan ba halatta da ka ba ba haramta da ka ba idan kuka duba yan ta hakiki da ta karege za ka lura mutum ya yi ilimi dubbanni na sauransu amma bai san hukunce hukunce ba in ka ji wani hukunci da yanke sai baka mamaki ko a tarihin duniya gaba daya ko a tarihin duniya mun karanta kila kuma manta kuma wasu na sun karanta ma ba tare da ku dubi su idris ba wata ƙungiyar da jama'a da bai shiga cikin su ba amma ba wanda yi wata afa irin yankin yan luga ko kuma yan ɗaukan irin wanda mutum mai takasufi ne da shi wannan kaje kai takasufi a hadisi to shi kenan amma gashi nan baka san komai ba ba shi ne aka samu wani ba wanda an ce sama da mutum dubu hamsin ke sauraron ka yana hadisi ya ce masa mai hukuncin kaza an ta faɗa rijiya Allah ga gafarta malamu da darija da Allah ya haƙuri wannan karatun ban da wani ta faɓa mawdu'i amma me hukuncin kazan ta ba darija ya tashi ya shiru ita kazar ba rijiyar ba marfi ne aka ce abu marfi sai ikon ji Allah jama'a rijiya ba marfi ai wannan ya zama dole a yi mata marfi ko ce ko mata marfi aka ce Allah ya gafarta malam nan inda ta faɗa ai baka faɗi hukuncin ba ka zo da kai abin da ke nema ya inganta ko bai inganta ba wannan kalmar ta tabbata daga annabi take ko ba daga annabi take ba wannan jumlan gaba ɗaya take a a wannan jumlan kara ta akai, ko ba kara ta akai ba a a wannan hadisin a haka dukkan wayan guda ɗaya ne ko ba a wasu zuwa rawaito saɓanin wani da aida rawaito wani kana nan kana tattace irin wa'annan har tafiya sai tafiya ta ga wannan ba neman halabba ba haram ba ne ba ana son ka tabbatar da labarin ne shi ma aika ba karamin aiki ba ne ba amma sanin hukunci shine mai shari'a don kasan za su zai mai sa'ali ne da kifiyayyen ilimi in ma da abin da za ka yi fariya da shi to ilimin fito yake kowane tsuntsu na tashi amma ba kamar shaho ba kowane tsuntsu yana tashi amma ba irin shaho ba kowane mai ilimi na cin kafa da iliminsa amma ba kamar ilimin mai wanda ya karanta shari'a ba da gani ba ko a ilimin zamani na duniya har kakan in ana magana wannan injiniya ne wancan likita ne wannan kaza ne wannan masanin eh, safiyo ne wancan masanin kasa ne wannan masanin sararin samaniya ne wannan masanin wane ne ne wannan masanin menene ne mai lauya ya danno har gaba ɗaya da zai shiru muskila na tasowa taso da suna amma dukkan abin da ke gudanawa a ƙasan hannu suna iya maka shugaban ƙasa ta shari'a da su kuma su hana masa sakar shi ma bai yadda a ciki daidai wa ima ya kwaɗe na kwaɗe wa ima ya nemi haɗin kai wanda zai nemi haɗi ima ya kwaɗe wani to ya nemi haɗin kan wasu bai kwaɗo a da haɗin kansu an ko ba haka ba ya kwaɗe ya kwaɗo wa kasa ma kwaɗo wasu haka nan za a tafi wannan kafar na duniya ne misali da don a gano darajar fito ba ta mun cikin ko da dai yanzu yara an tattara fikihu eh, halari ishe eh, ba halari ne fikihu ko dai ta Allah gafarta mala akwai fikihu ce akwai fikihu guda nawa na son fikihu guda biyu da ita shi ke nan kwalin guda kaza ne nan kwalin guda kaza ne kaza kaza kudin kafin kama kaza sai gaba da kafa yau fikihun gaba da ka sai gidanka to wannan musifa ce haka na yayi na tashmalu da kullu mastawda Allah mun yi wannan amma har yanzu ina ciki wa amaraka bi kibzihi yace maka ka bari shi har hmm? da kadan idan aka tsare shi ba gobe kiyama wannan hisabi na zuwa kila ma daga duniya sai da kulu fiha hibzu jawarihika yallah da wannan tsare gaba ko ka ba shigo ciki min kulli ma la yuro dillawa ta so ko da an ce maka gaba buwa a ruwan sanyi an haddata an hadda tadda kai su akwai dai alaji kan mai kuma kan karami kun muna nazari mun karanta da sallah ana aka koya mana wayannan wa Hibdu, kama da yanzu daga daga ana tafiya magani eh ga gaba buwa amma ba mu tashi sanin yaya za a yi ba sai da muka ɗauko matarjin saliki ne nan ne da muka ɗauko matarjin saliki nan muka ce a a a wannan maganan fa duk da ba ni ne ta da kaina ba ba ta rawa na ina na madariji cewar a ainihin sannan akwai a hukunci biyar a kai kundinka akwai hukunci biyar ka sake ji harshenka akwai hukunci biyar hannunka akwai hukunci biyar fuskinka akwai hukunci biyar farjinka akwai hukunci biyar kafafuwanka akwai hukunci biyar kuma ba wuri ɗaya suke ba da za ka karanta warwatsa suke kai ne duk yayin da ka tashi za ka saka sai ka yi lissafi ina za ka wannan takawa za ka fita a matsayin falila ne ko a matsayin mandubi ne ko a tsayen mu ne a haram ko makarosi ne ina zama zama na nan za ka ga abin duniya ya shi ni dole in tashi to wannan tashi nan tashi me ya shi na ga bayi ne ko ina zaune na ji suke na kulle ya juye ya kulle ina yi na ina yi ne sama sama ba na jin abin da nake faɗi ina faɗi na ci kun ga ni kawai karfi da lullu lokaci za ga na gudu mu ba mubahi ne yanzu shi ya zama wajibi ha ya zama wajibi in na tashi ban kula da dallagi in kai tashin je gyara maslaha ta ce maslaha ta ce sai ne wani ya zuma ko mene ne tsawon lokaci tare tari ya farke ka karatu kalma ɗan tari kamar kalma ɗan tari kamar hai ina zuwa yan na fito a cikin da ka na wari kan muna lafta a gwamnati to shi kanan sai ka ga na zana ni na ci gaba da karatu ma na samu shi wata na fashin da na yi nan dole sai na auna me zai ta da ni yanzu zan tashi a matsan wajibi aiki na ne ko a matsayin mandobe ba ba mu bari da hmm? wajibi hmm? ito zai iya shanye kana shanye kai na gumina na kai na gumina Allah abu na kuma ya koma ya sai mike don da yana lissafin tashi da zai to haka wannan ana imana na haka to muna shekara sha biyar kafin an tafi a shirme shekara kaza malamakon baya lissafi aiki kawai yake yi amma kuma ba a yafe masa ba abun da na rubuce ba sha ba mutum na yi wahami kuma eh, na ya fita hakina na taso ya nuna min ƙur'ani na da daraja ya ce min ƙur'ani ya rike ƙur'ani ka shi ne ya fita tun da ya haɗa da ƙur'ani ƙur'anin ya sani kuma ya haɗa ni da cewar kasa kasa zai kai ta karatu duk ta kamin burkewa ce ka ƙara zuwa makaranta a a ta ke ta sai karatu ni zai ka karanta zai ka karanta ya fita komai yanzu ya rige nawa na je lahira babu shamaki saboda haka nan da yake da zai jawari haka yin kulli ma la yurdillah wa hibzu kuma da tsare mani tumin da alaihi abin da aka bashi amana sa eh, mutabadaru wanda abin nan an faka amanan yara da kasa mutum ya fi karkata inda yake an tafi yara an baka amana. yaran nan da aka zo har ka karfi karo da fifi a ciki daga ran ke to ko kawo kaza ko kawo kaza ko kawo kaza suka ɗauko suka kai na gashi ko da yadda kai kayi musu arahar araha a can suna karɓan dubu ɗari ƙaryarsa amma kai dubu biyar ne a rijista ko dubu bakwai ne ko dubu goma ne a rijista da komai da komai za a baka aji dubu goma aka ɗauka tun da dubu goma ne yanzu wa'ancan dubu ɗari suke karɓa to kai ma za ka yi aiki ka a amana in ka ɗaukar wa kanka za ka yi aiki masu dubu ɗari can kuma kana ma da manufa kana fare wannan ya zama dalilin tafiyar ka aljanna dole ta sa ka karɓi dubu goma su ba za ka karɓa ba da kamin kulli ma Wahib yuhibdu ma atuminta Alayhi. ta haka aka ce masa yau wanda attajiri ya ɗauko yaro ya sa shagon fa. a'a kana da kamfani ta ɗebo ma'aikata kai manaja wancan darakta wancan menene waye wane ne gabaki ɗaya kai kuma kana kallon shi a matsayin ciyaman da kai kaga wa'annan duka ka raba musu amana idan duka komai rushe kai za ka koma biyu su kuma kama gaban sa wannan ya kalla ya kalla ga jari an kusa ƙara ke ka yi an kuma makaranta wancan ya kalla ya kalla tabbas nan da lokaci kaza kaza zai akwai ce baba na ke gida wancan ya kalla ya kalla ya kalla ke na mata saboda sammako da ake tace ita ba ta yadda ta tsofa ba ne mata kaya ba ne mata kaza ba ne mata kaza sun yi saboda kana neman abuwa sai maka abuwa nan ko ya ga abun ya kare ne kan sai ka ji shi labari ya cilla inda ya je na kakali su wannan dukan mene kaga sai kana kallo sai kana la'akari wani ya rabu da kai ci gaba da shi da ainihin rabun da ɗansa kana kallo amana yau da ma duka ka ce ka ce to shi kina in kuka ce min kuta Allah dan kuma Allah zai ci sai ka ba ga mutane da Allah bai ba su kuɗin ba sai ya ba ba ta nan dukiyar da take a hannunka ba ta ka bace ba amana ta hannunka ka gado ta da yawa ko Allah ya buɗa maka ka tara ta da yawa ta sanar idan ta watsa Allah sai ya hukunta ka kan watsa yawanka ba ku manta misali ba da kuɗi da ka kusan aure guda da cikin kai, ta ko ina ga kaza ga kaza ga kaza ga kaza ta inda mutunkwacin mai arziki a arzikin sa kamar bawa ne a dukiyar mai gidan shi ya halice ka Allah ya mulmula ka ya baka kaza ya kullo da kake da gida kaza ya azabta ka kaza ga dukiyar nan jinge to yanzu wannan dukiya ta Allah ce saboda haka nan eh, kaci a ciki ba laifi ka sha babu laifi ka yi sutura a ciki babu laifi ka yi bukatunka bukatu da ciki akwai aure kai aure abun ka babu ma Allah a ciki Allah wanda abin da ke da alaka da bautan Allah duk wayannan an yadda kai amma kwandala in ta fada tsakani sai Allah ya maka azaba ga Abdullahi ibn Mubarak ba faduwa ita dirham ya kwana yana yi yanzu ina zai sa kansa gobe jama'a sun sadu da Allah ya faɗi wannan sakacin sa kwandala ta bata sa tashi ce ko zan na sa ta doke ba ya kwana kuka akan ya faɗi ya faɗi dirhami ɗaya ya aka yi sakacinsa ne shirmen sai janyo yanzu in yi je gaban Allah ne zai ci wannan dirham ba za ka manta ba shi ne mai kyauta baya kirgawa Hanyar yi ce sallami wancan to ta makon lori wuri ka tura hannunka cikin abin nan ka ɗebo ka cika hannunka cikin ungo idan ko ba kai haka ba zai rafi hannunka inda zautsai ka kare ya duba kaya rafka babu wani kawai dan damke hannunsa cikin hmm. ra masa ciwo ustazu ya za a kashe gibawa bawa na kuka yake na ce masa dai na kirgawa in za a ba wani kaɗa kirga amma kuma gancen ya faɗi kwantala yana kuka ya kwana kuka masu kuɗi ba daɗi ne a hannunku ba masifa ce a hannunku ko kaɗai za a yi wannan hisabi da wannan kuɗin ba ruwan kowa yanzu suka fata ko suka faɗi ko suka watse ba ta inda Allah ke ba ko za a kitse ko za a kukunta ko za a yi wa azaba ba a duba kun yi sadaka kaza kun yi menene kaza aikin da aka ɗora maka ya zai aikin talaka a lahira ba na ji mutum sai a kuma ce na ma ni talaka ne yi hisabi na zama da sauki amma mutum kuma shi kuma kallon mai kudin ji a a bani kudin ba komai amma hisabi a bani kudin ce ba ce ba ka sani ba ne ba yan ta ka sani da baka faɗi ba jahilci ba abu da ba zai ja mutum ba to haka da ike da suna ma'akin da alaihi mulki ya ce to mulki ya fice kana zama zama ka duba wannan matanka da yan ƴaƴanka sun zama tsiya matanka da ƴan ƴaƴanka da arzikin ƴaƴanka da arzikin matarka da arzikin yana zama a balin sa sai maka arzikin anguwan na kai ne kula da shi idan dabba ta mai ta faɗa kogi mai anguwa ba ka kula ba har ta mutu ai ka biya su a lahira hmm? mai anguwa tukuna ballantana kuma ce maka kiyama malam ciyama iya faɗin ƙasar ta da aka samu wani abu yawa ai gari sakaci ne rai ya salwanta wace ce ta salwanta dabba ta salwanta kai asarar dukiya mai dukiya zai ce abun ba zai yi ba ga yadda ya faru ga yadda ya faru in an duba shi eh ciyaman ne bai yi kaza ba isa kaza ya faru don haka ciyaman sai zo ya za ta faru a a ka zo a ce ballon sannan ana neman ka da amanan jiha gaba ɗaya jihar lokal gamman gaba maza da mata masu hankali da ma'aukata da ƙananan yara da wane ne dukkan gashi nan a gaban ka amana kuma za a zauna da shi gobe a bi ɗaya bayan ta ai wannan ko da baka san aikin ka bai kamata ka shiga ba ya kamata ka san aikin ta kuma koyar da ina da ina ne wannan amana take a'a ai kai duka ne kila da sai da shugaban kasa kuke karatu wani aikin ba ka bane ba na shugaban kasa to ka so tale amma ka san aikin ka fi na shugaban kasa yawa ka ji haka duk wannan zaka zama kai bayani likuminta alaihi min hukukin nafi wani ma kai karo ka dan Allah ko sani da kuke da ni wallahi na iya na yi karatu kaza na yi karatu kaza kuma na da kaza da kafa ita ina da tausayi ina da imani ina san jama'a ina san in taimake su ku bi ku taimake ni ku ci ni ku kai za ku gani za ku ga mamaki wanda mun sha ganin mamaki an sha ganin mamaki ce oh, oh, ba a bi ka ba je a waye gari ka jami ya zama aikin da ka aikata da ni a ciki sai abun gawa Allah ya ɗauka sa'a Allah ya fitar da kai an ba zan iya taimakon ka da sannu ba kan masifarka ya shigo ciki Wani uhudu da alƙaula wannan kun amana a magana su ko alƙaula ainihin aidan shimalu. inda za ku ga can ina ne wal amanatu kan ci kuma na faɗi ba bacci ne daga ganewa sai ta koma bacci za ka sa masa alama wurin Ya sa a inda ya je kai kuma da ba litara yana za ka ba lawa ai irin wani ko nawa za ka kashe ka mallaki littafi na za ka za ka iya sai da gidanka saboda littafin nan za ka iya sai da motar ka don ka mallaki littafin nan ya shafe ka kasa ne ba a halicce ka ba su idon addini ai na za ka san addini ba zai da littafi ba da shi ikon Allah Allah ya kawo mai karanta ma littafi Allah ya sauƙaƙe shi ma yana nema ya san ba haka nan ya tsaya ya dubo kuma zai zo ya biya ma saboda idan da cewa kai kuma ka rike a lokacin ya zama ba a littafi labuta ki ne shi amma ka zauna haka kana kallo son kaje gida wannan nazari za ka yi bai bambanci da mai wazi ka bari kai ko kin ka gida kin da jin ka fa sai ka ga koyi wazi wal uhudu su kuma alqaula ga su kaman haka aidan tashmalu kullu ma ukhiza alayka al ahal bi hizbihi abun da kai alqauli gare ka da tsare shi Allah Allah tsare eh, wannan yaro yana da kwakwalwa za ka fi yana abin fashe shiri ne amma yana da kwakwalwa ibrahim da kai ibrahim ibrahim igala yanzu da na tabbata ina na zai wala bacci ha alam yanzu yaran da muka karɓa muka rike bi amana ne alƙawali ne ibrahim a duk da kake da jiho wannan yara da ka ɗebo kamar misali a ce maka da wannan ƴaƴan shi ne suka zama amana a gare shi kai ma ya ƴaƴan ka je ka ɗebo amana da gare ka ƴaƴan ka fa sani wai ko ka yadda ko baka yadda ba ko baka ne ne sai sai da kai gaban Allah kan ƴaƴan ka za a tsaye da kai shi ka sanin ne wuce da za ka zara Allah sai zai fa kafin yana kallon ka zai ce ma to karafa to kazafa to rafa? ƙarshe da ƙarshe to ai faɗa shi ke nan kashi da ba maganar to je ka tun da baka sani ba ka sani za ka iya sanin kakali sau da kana ranar wannan 'ya'yan nan da aka baka ne kwan na shiga ni na shiga dubu na shiga miliyan da ki dai ina sa ka'ida a'a ka fa zo ne ka ji karatu ba zan iya sa ka dole ba ni fa ba ruwana da kai ni fa iyaka an karanta maka an ka bi kai da Allah an ka ci kai da Allah Ina ka gana damu da kai amma da na ba ta a ina ah, gan ko wata kama wata yar alaka tare a kan sauran jama'a amma ba za ka ba zauna ka ji karatu da ka gane ba ka tambaya sun zan iya barka hausa ka hausa amma daga nan a kayan kai gaba shine kawai yake nan an ban zan saka dole ba kila ya kace ina so in ka sani ka gane ka gane ke aiki shi yasa ka gani haƙiƙi ce amma ina baya bayan an samu da yato yanzu ya ka kai ka saka babu ba ana da kai kuma muskila an kawo sadakan botoci gurin ina aka yi masallaci sai kuma ka ce kai ne shugaban masallaci gaskiya ne ina kaza ta masallaci ya kamata ya zama kaza fulotan masallaci dole zan menene masallaci duk da za a tambaye ne hmm? me ce me ce eh abin da ya dora shi sai balle yauna ya tafi kamar da shi gidan kuna ya ce masa to ya wani nan kuma ya fi karfin ba zai dawo ba duk ba kowa na isan jeje zai na haɗa da jarirai za a mai da shi ba wai zan jari an sa a kulle ka ba zan sa a ma ka ya ba ba zan sa a kashe ka ba je ba sa zai ce na ɗauko wannan na zo shi gari ga shi ga abin da nake nuna masa na iya abin da nake nuna masa na iya abin da na san zai gaba ɗaya yaƙi da haka ga kayanka yanzu ina iya komawa ba ƙarƙashi na ba sai ka kafuta a ce ni ne na tafi ana baka ka je ta buga ka buga ka buga shi ka ba za ka iya ba an je ka na wata ka ba za ka iya ba sai ka dawo da shi ka sai ba laga kayan ka yanzu misali, ina da tsaurin isma'ila a ah, me yake da suna a rigasa wannan yadda aka yi na kai shi da yadda aka yi koma ce wannan ban san ka sani ban san ka sani kan abin da ke so ka sani na da tsada ya nan nake so ka zaka ka kana kaddara da ka je ka halaka ba hakkin gaba ne ba ka sani amma dai ka sani na da tsada ma, ila ya buga ya buga gaba da iya ba ya buga ya buga ya ga dan ya fi karfan fa to me ya kamata yi sai ya tako shi zai same ne kada ya bari kunya ta shige shi an yi je ka ta kunya na ya tashi kama shi ba magana kunya an danka maka bala'i ba za a ce Allah sarki wani na samu wani wani da yadda ya shan abin da abubuwa